dan adam ne kun taba ganin annabi aljannu kun taba ganin rasulu aljannu kun taba ganin ulul azal a ulul azmi aljannu kun taba ganin aljannu mai gidan rediyo kun taba ganin aljannu mai gidan tv kun taba ganin aljannu mai makarantar islamiyya mai gidan sarki kun taba ganin kai ko ku sai an ja muku aya kullum ba ku gane wannan karatun ba sai an danna aya danna musu wani aya daga sani a qur'ani لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله يجي حقيقة والله من قال لك أدم ما في كون سورة دان أدم الجنة إذا ينسوا يكمن فلاش يركدا in yana so ya yi sura sai dai in yana so ya yi sura ya kyau sura mai kyau to sai dai ya yi sura dan adam in ya ga dama wata rana sai fito a suran Allah ramin Musa a'udhu billahi minash shaitanir rajim aljani ne gudu abunga in zai ce sai da ce kamar an rama amma ba an rama ko ba ga bane? to don haka mu Allah ya fifita mu karrama mu kuna walakantar da kanku ga mazaje inda za ku samu aljanna ku girmama mazajen ku kuna walakantar da kanku mata akan aure ta kashe ta ce wai ita yanzu tun da na yi auren nan ban sayi firij ba ban dan sayi gidaje ba ban san sayi fegi ba ban da akuyoyi ban da nagge ban da raƙumi ban da kaya ban da gwalagwalai ban da yar dubai ban da yar kiran saudiya ban da komai ina zaune ga mata suna fantamawa dan haka sairam ni kam a sake ni akan duniya za mutu ki bari baki taba ganin matan da ta mutu ta bar akwatuna guda goma sha biyu ba a anguwanku don Allah ki ce a nuna miki ki shiga birni Me isa mu za ku zauna ku kyautata ma mazajenku ba ku samu aljanna Allah ka ba aljanna alam tara anna allaha lahu man fis samawati wa wa shamsu wal Kamar, wa nujum wal jibal wa shajaru wad dawab wa kaseerun minan